والسلام على رسول الله yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa komai shine ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab da yake nan ce ɗiyar yan kifi a cikin garin kano a wannan rana ta lahadi wanda yau ashirin da tara ga watan burkada hijiran ma'aiki alaihi salatu salam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha bakwai ga watan biyar miladiya dubu muna cikin wannan littafi namu mai da albarka annahar wazai wanda yake um, <clears throat> mujalladi ko ko jiziyi na ɗaya zuwa uku muna shafi na ɗari biyu da talatin da biyu in muka dubu unwani aka ce isnadul mubari wal amri wato jingina fi'ili mudari'i da fi'ili amr annaqisaini wannan af'alu da suka zamo wato ainihin kone naqis ne ila irin raf'il bariza zuwa ga lamirai na rafa'a bayyanannu mun riga mun san su suwa ne ne aliful isnaini wawul jama'a nunun niswa ya'ul mukhataba su ne guda hudu ko? to yanzu ina da kamar dan fara ko bari mu dan meto dai da a fahimta sosai yace al-amsila yace anti tas eh? eh ana yin wannan na faɗa mana ranar itewo na ce ya kamata mu karanta albas ba mu karanta albas sosai to amma wannan ya kamata mu karanta albas saboda abin ya fito ƙarra a fahimce shi karanta alƙa'ida ita kadai na fahimci ba za ta sa wasu gane ba yawwa bari ba mu karanta albahatu din sai ce al'amsilatu sabiqatu ku kalli da kyau yace misalai da suka gabata tashtamilu ala af'alin naqisa sun tattaru akan wa'insu ayyuka wanda yake naqis mun san naqis shine wanda karshen sa harfin illa ne ko riga mun sani yace mudari'a wa amriya kuma ne fili mudari'i ne da kuma amr musnadatin kuma kowace a kowanne an jingina shi illa ya'il mukhataba wa jama'a wa al-ithnain wa al niswa duk wannan ayyukan zamu ga ayyuka ne kala uku da wanda yake ya kare da alif da ya'un da wawu duk kuma an jingina su a wannan zama'ir ah, guda hudu to sai ki ta wa idza nazarta ila amsalati idan ka kalli wa'annan mutane ra'aita ta al-mudari wal amri ka ga ƙarshen fi'ili mudari da amr alifan kowane alif ne fi ta'ifati ula a kashin farko yanzu kaga nan ya yace anti tas'aina asali mene tas'a tas'a kaga menene alif ne tas'a yawwa kowanne ƙarshensa ainihin alif ne sai ce wa ya in fitsa'ifati saniya kuma ƙarshen kowanne ya ne a kashi na biyu kaga abda yubdi ni kaga kowanne abin nan abin nan ne wawawun wawawan fi saniya kowanne kuma za mu ga wawi ne a ta'ifa a kashi na uku domin abda a menene wane ne abinan din da'a ya da'u da'a ya da'u kaga wannan da wawai ƙari ya da'u yawwa to shi kenan sai ce wa ina aratta an ta'arifa ma hadasa minar at idan kana nufin ka san abin da ya faru na canji inda isnadi hadhihi al-af'ali yayin dingina waɗannan ayyuka ila zama'iri zuwa ga wannan lamirai Fanzurin af'ala to ka kalli ayyukan nan al-musnadat ila ya'il mukhataba wanda aka danganta zuwa ga ya'ul mukhataba a ko'ina ina shine na farko na tsaya da na biyar da na tara kun ga wannan duk an danganta zuwa ga me zuwa ga ya'ul mukhataba wa wawul jama'a da kuma wanda aka danganta zuwa ga wawul jama'a kaga shine da na biyu da na shida da na goma kun kalla ko to yace fi tsawaifin salat wato a cikin wannan bangarori guda uku min al-amsal da wannan misalai to in ka kalle su tajidu annal isnada zaka ga wannan jinginawa ila hazaini zamiraini zuwa ga wannan lamirai guda biyu sabbaba harfa harfin illa ya sabbaba shafe harafi na illa minal af'al zuwa ga waɗannan ayyuka an shafe harfin illa yace sawa'an duk ɗaya ne akana akhiruha alifan ƙarshen wannan aiki alif ne aw ya'an ko kuma ya'un ne aw wawan ko kuma wawi ne to mu duba don mu fahimta yanzu mu kalli na ɗaya da na biyu na biyar da na shida na tara da na goma nan da ya ce an fi tas'aina asali mun ce tas'a to ina wannan alif ɗin an shafe shi wannan ya'ul ɗin ya'ul muhataba ne nunin kuma alama ce ta muzari sai ce al ya yas'auna ina alif din an shafe shi wannan wawun shine ainihin na su abin nan fa'ili ne wannan yawa wawul jama'a yawa to sai mu tsallaka can na biyar an fitu budina mun ce abda ne budi. to ina ina ina wancan zaka ce an fitu budina wannan yawun din tawa ne ne ta mu mukhasaba ce ba ta asalin fi'ilin ce an share ta to ne yubduna ina yawon din an share ta babu ita an bai muta ko to shi kenan sai mun ta abin nan an fi tad'ina mun ce ne an fi tad'ina ina wawon din babu shi wannan ya kunce ta mukazaba al-mukhlisuna yad'una ina wawun na asalin fi'ilin babu shi da inda mu sai ya da yadda inda mun tabbatar da shi muka ce da uuna to kaga yanzu a wannan za mu ga in aka yi isnadin fi'ili na kisi zuwa ga ya'ul ba ko wawul jama'a gaba ɗaya shafe wannan rufar illa din ake yi an fahimci wannan to shi kenan sai ya ce a ah, raira annaka sai dai kai tara za ka ga annahu yadda lamarin yake idan kana al-mahzufu alifan idan abin da aka shafe alif ne baqiya ma qabla al walwawi wal wawi maftuhan to abin da ke kafin ya da za zaka ga an bashi da fataha yanzu nan kun ga menene kafin alif aina kaga an ci sa'aina, sai aka fita da fataha nan ma ya yas'auna sai aka fita aina da fataha saboda me saboda abin da aka shafi alif ne kun mai mutu wannan to shi kenan sai ce za ka kana al mahdhuf ya'an in kuma abin da aka shafe ya'un ne kaga kaman a cikin kashi na biyu kenan na biyar da na shida kaga me aka shafe ya'un awwawan ko ko abin da aka shafe wawi ne kaman na tara da na goma sai ya ce ku sira ma ƙabla ya ba, to abin da ke kafin ya unta ba sai a yi masa kasara ko ili ya ne ko wawi ne wa dhamma ma ƙabla wawil jama'a abin da ke kafin wawil jama'a shi kuma sai a yi masa dhamma to ku ni banan da aka ce an ce tubdi sai aka yi ma un kasara nan ku sai aka ce yubudu sai aka yi ma wawun dhamma saboda jami'i ne na abin nan uh, uh, azkur na kuma da tad'i nan ma kaga abin da ke kafin abin nan uh, abin da ke kafin menene kafin harafin illa sai aka masa kasara saboda ya unce ta ba. su kuma aka sai al-mukhlisu ne yadda una sai aka yi abin da ke kafin wau zamma an fahimci wannan to ku bar shi haka ku bar shi haka yanzu ne muka yi istintaji abinda muka yi istintaji idan fi'ili naqis ya zamo da alif ya ƙare sai aka yi isnadin sa zuwa ga ya'ul ba, ko wawul jama'a to za a shafe wannan harafin illa sai dai za a bar abin da ke kafin wannan alif din abin da ke kafin ya da kafin wau mai fataha kamar yadda wannan misali yake kun da na ɗaya da na biyu ta da abinan tas'aina da kuma yas'auna duk abin da yake kafin wannan harfi da aka shafe kunga, an bashi da fata gaba ta farko kenan idan ya kasance ya ne ya kasance fi'ili ne wanda yake naƙis ne amma biliya me za a yi za a shafe harafin illa amma abin da ke kafin ya'un sai a mai kasara abin da ke kafin wawun shi kuma sai a masa bamba haka nan idan harafin illa wawi ne shi ma abin da za a yi kenan abin da ke kafin ya'un a mai kasara abin da ke kafin wawun a mai bamba a bashi haka gwani musa yawwa to kaga yanzu abin da ya rage mana mu je mai nunin nisuwa da kuma Alifin isinai ne su kuma insha Allah su za mu yi ranar to wane yau? Eh. to ai rana ita yau muna da sani eh. kuma ka gaba a gama cinye nama ko gani musa ba a gama cinye naman laye ba abin eh. amin